kuka to masu kallon mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Abubakar Adam Funtuwa kamar yadda aka saba kamar yadda aka sani ina tare da alasan garkon bahagon yan sanda amma kafin ya ce komai ka'ida ku ku subscribe in a YouTube kuke kallo idan a Facebook ne ku following idan kuma a TikTok ne shi ma ku following ku share sannan wato shi kanshi alasan a matsayin shi na yaro na zan talata mai shi ma tiktok gina abun falo ne amin sharin garkuwar bagon yan sanda ta in kun gama subscribing sun gama kun gama subscribing kun yi following kun sharing in ma kwa da abin cewa ku ce amma banda zagi an gama za mu ci gaba to bari mu dawo kasuwanci gadan gadan alasan bagon zai yana da wurin bi to no a Allah ka bari ya zan bari da na gana ta ba kirji wai gaba da ya faɗi ah to tsakaninka da Allah yanzu tsarin namiji to amma kana labarin da wadin bai wanda a bidiyo na gani na ga shan wannan yaron abban sisko ko ya bidiyo wannan yaron abban sisko to masha Allah kamar yadda na sani cewa an yi banna kuma ka tafi da waɗannan mutanen guda biyu a cikin zuciyarka akwai dai na san akwai bahago zayyano yaya ake cewa wani albishirin yanzu kake ganin cewa da bahago zayyano kana ganin cewa dama ce a gare ka ta ka an so yancinka ko kuma a'a gaban ka ya fara faduwa na cewa eh ba lallai ba fa duk wani tashin da kake yanzu kare ka ta kare shi kariya na ta eh, to wani tashi nake ah! ina dai neman na abinci to neman abincin da kake a kaddara ma neman shi a ba kuwa wanda ya sai ya yar min da yin neman shi ni wani ba wanzu ziyara na fi kowa jin farin cikin dawon shi na saboda dama da ni ya tafi hmm. kuma a raina ya tafi hmm. shi ma ba gwamnati kwasara ma ka san ya na ya san ya gama hutun shi shi ma yanzu ko eh. kaga alhamdulillah kaje dama a shi kaje hu kaje hutu sun je hutu eh. kowa ya muga da abin da ya dawo alhamdulillah cikin waɗannan kisoshin waɗanne ne zan iya cewa bagon garkon bagon yan sanda yake san yan san samu ne ta fara zuwa hannun shi bagon mai takwasara kan za ka daina kallon kudu maso arewa hagon mai takwasara ƙara muku ne eh. hagon mai takwasara me yasa me yasa shi saboda ka san menene a ah. hagon zayani ne eh shi ma na na fi jin kowa in ciki eh da ban biye shi eh. amma ni ma shi ma ina eh. jiran shi amma ka san me yasa nake so abin da ba sa ba a ah. samakon ah. sanadiyar shi ne abin da ban taɓa yi ba a rayuwa na. Laifin da ka yi eh Ban taɓa yi ba. To da Allah ɗan rika kasa kasa da murya kanan yana ji na kana cewa. Ganin ga kasa murya ta? To ai abin da sanadiyar shi eh. na yi laifin da ban taɓa yi ba ban saboda ka san me hmm. tun da garin Allah ya waye hmm. shi garin final din nan abu ɗaya kawai zan iya tuna ma hmm. da na gana a station duk abin da ya yi ban san na yi ba ban san ma dan ban bai dai a station na gani dan ban ma bidiyo na gani da aka yi wannan da kai magana bidiyo wannan duk abu da ya wuce ni kasan in akwai na fi bata waɗanda mara a kisa ba wani abin tsautsayi ba kasan ai eh, ne eh, ake kake da abin shi ya fi bata mara to ai kisan ba gashi an kashe kuma ga wannan abu da biyu ba to masu kallon mu bari mu je ga dangadan bari mu je ga dangadan ina magana eh, idan aka kashe dan dambe da kisoshin nan guda biyu na ba hagu yaro da shi da bago mai dogwasara wanda ma ka taba zama aka sama bidiyon ka kalla duka duka na kalla kana gano matsalar ka sosai kuwa me matsalar da ga mun ni da kai ne a wannan ka bar min sirri na a zuciyata zaka ga yaran muka kara wani nan man da su in dai kana nan ko bidiyo zaka gani zaka ga kuskuren da ne na san kai ma zaka ga kuskuren da ne to kuskuren da ne in Allah da na ga maka ne ba san kuskure a ba ba san kuskure a ba saboda eh saboda ban ba harka ta wuce ba to kawai shikenan Allah ne ya kawo eh Allah ne ya kawo bidiyo a cikin kafin shika ta kare <clears throat> menene wurin bahagon yan sanda wani dan damban ne wannan an sa akwai wannan shi kadai ne dama bahagon mai tukwazo kake ne ko su biyu ne kake ne ma gogo su biyu ne to ina ma albishar. Asa sa ɗin? din ɗin shi ne cewa bagun alkansila Allah ya shiru shiru ne da ka ce ka wannan gobe za ta bambance mana yau muna asabar gobe lahadi eh Allah ya gobe ko ni ko shi wani zai fada alfarma Allah ka ce <clears throat> kun sha fafata da shi lambar mu biyu da shi ba faduwa ba faduwa ya yake ya ba hawa alkansila yake ya yake eh kaman gane nufin ya yi da in dai aka ce mutum ya fafata alasan mutum ya zo ya tinkare ka ka kasa buge shi ni a matsayina akwai abin da a aikin nan nawa akwai wanda in ta hada ni Allah ne bai zai faɗi Allah bai zai faɗi ba kuma Allah bai zaka faɗi ba kuma anima dan banmu na farko Allah ne yi ban yi zai Allah ne yi ban yi zai zan faɗi ba saboda a dan banmu na farko da shi mm. ni na tafi naushi ya ko ne mm. Allah ya taimaka na yi ta gata aka ma gata aka to na ji aka mun gata a ah, tambaye eh, ka aka mun gata yawa to aka mun gata eh zan faɗi ba shi kuma dan banmu na biyu eh karshe eh, ma yayi haƙura yi shi ma gaba ɗaya bar mun da shi shi yau kai shiga ta kenan ya bari kai shiga ta ya bari ya bar mun da mu kai kuma ka ta ni gani na shiga ta aka wuce kuma ni kana jiran ka shiga ta gaba ya nuna kamfani eh ba ai ma dan bani ne da tusa ma bakin kalmar na abu ah, kuma ka eh ka sa bidiyon damban eh. a kan maganar nan da nake yi eh. ai na san akwai bidiyon damban eh. in za ka duba da ya naushi ana dawa da ya naushi ne a mace nake amma ina bugawa yana bugawa ne ina bugawa duk da a mace nake yana bugawa ne ina bugawa ai haka aka yi abu waɗannan dambe wasanni ne waɗanda ake ganin cewa ba an fafata su a wannan shekara a cikin wannan a wannan kashe-kashen da kai a wannan shekara ta 2024 ga watan 11 da ake ciki ka ci na yi ma tambaya na ce ma wani kisa ne kake so ka an so jamus ka fanshe wa jamus wanda aka mata a wannan shekara yanzu kama kamar da abin kanka kai yancin kan ke so akwai wani kisa wanda aka yi wani nake so ni kai na nake so wani biyun ne dama eh ko kuma bayan su sai dai ƙari kawai eh dai kuma wanda ne na ji daɗi wani ne kai wani ne ba daɗi ci wanda uku ne wani ne nan sha'aban abu da ibiyar sha'aban aure kisan da kai suka burge kake nan sai kuma wanda nake gudurin Allah ya daura ni akai shi wai ce shi kadai ne ban biye ba a ba shi sai su din ba ku ga mutum ai an cire ai wannan ba mun yi wannan maganan ba duniya ta sai ba ko tsaya tsaya da Allah eh. wannan nake ma magana wanda muke bakin damba da shi eh. kaga shi ma damban mu na biyu ba ku alkasila damban mu na biyu hmm. eh ai wanda muke tarmai da su kake magana ba wanda suka bige ni ba ban ji kada ko kudu bane ba kudu a kudu ban da sha Allah ka bar mu je magana da muke yi bangare wannan magana ka kalli in ka san gulma yake a hankali ka faɗa da ƙarfi kowa da so ba ce kan magana damba da ake yi maganar madambata damba da ake yi kudu eh kudu eh karin baka da mabuji ba da bige a kudu siya sai dai nan gaban Allah yar magi nan kuka ta yanzu kuka ta abin nan fa shi kare jini buri ka da ka shi an karami kare buri jini jini ya tsaya an bige shi da kyau wannan da zan tsaya bige ne. da kyau kana ba da lamani ni ko ne kana ba da lamani tunda kai magana tsayawa kana ba da lamani ban so lamani eh me yasa na dena a gida da ka da ka ba da lamani na na ba kai me yasa ka ba da lamani kawai gwada mu aka yi ba ta da amfani kuma dama mutane suna yawan cin kuma na gwada eh. aka kutso ni wa ka ba lamani yawa ba ne ba. sama shagon soja kamar shi lamuni an ga kuma aikin shi ya fa ya da wannan harka ta ba da lamuni shi ya yarda da shi shi na kuma ya yarda da ita to ga gani yanzu kuma ga wani ke so ta ƙara hada mu da shi eh ga lamunin za a yi ko ba lamunin za a yi me hurje ka me fasa kai dambe me fasa kai dambe ya fasa kai dambe ya fasa kai dambe eh me ya fasa kai dambe kida ko ko a in je in taro wani in ce me ne kawai ba da kuɗi shi zai fasa in yi dambe kawai kawai in je ba ni da kuɗi kana so ka ce min alasan idan za a idan za a buga dambe yanzu ka ji kuɗi a jikinka in wani ƙara tasowa ba magana wanda zai baka shawara ka sai ka buga me nake nema in dai naga kuɗi ni fa kuɗi na gudu nema daga gidanmu ba yawon isanci na doyi ba to kaga tun da na zo sana'a ta ce fa wannan mm. in na san zan yi samu sai in mai da hankali in yi samu in kuma na gana samu na gana biyu kamar da matsala ba nake jin ba zan iya ba inda eh. ina da shi sai haƙura ba dole bane wata na inda rabo zan samu za mu dawo don bawa wata ɗaya masu kallon mu kuma a lasan a gaban shi na kawo shago daga wata ƙasa da eh, ba kawo shago kasan shago na ko eh, white number white number ya bugi dan yalo a gaban ka ah, ba ya dai goye dan yalo yake buga <laughs> a gaban ka aka bugi dan yalo hankalinka ya tashi haka ne to ga ka zai buge ka zai buge dogon mai takwasa zai buge zai buge hayin tarasa zai buge alƙanin dare mamba waye suke ya shigo ya doki black skill eh yawa kai wannan a amma kaka manta a karan farko da gani da shi kamun wannan voice voice da kake da kage mun eh. cewa wannan ai za a nuna mai tu amma kaga abin da yi ai ba da mu yayi ba eh. da su yayi ka gani da ban yalo da bawai hayya da ban ali da ban mai tafasara da oh. duk yakin da yazo a wannan time ya ci ni ya ci ali ya ci mai tafasar eh oh. ya ci ya hayyan tarasa kuma wai ko wani dan kasa ba wai wanda ake tarme da shi ba a nan din hmm. wani daban eh. kawai kawai sai dai mu daga hannu mu ce Allah mun gode ba ka hakura ka yi alƙawarin kyauta da ka ce za ka bari Allah har dubu ɗari zan ba shi in dai bije ku me za gaya masu yanka yanzu nan na alwashin shawo an so waɗannan kashe-kashen da kake bi to ni ba abin da zan ce musu yana Allah ku tani da abuwa? Allah ya daura ni akan su kuma Allah ya bani sa'a na mu wadannan abubuwa kowai su tani da abuwa. masu kallon mu a madadin shi suna Abubakar Adam Puntuwa ai subscribe ai following bisalam ba na shi ba fa hadda na fa hadda na na garkuwar bagwai yan sanda a TikTok kuga ina rawa ina na na shi rawa hannun <laughs> hannunka ba irin na yaro ne ba may jaamaray waa halla dawre kada